الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا جئت سهلا بيانك يا أموال المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم كما يدعى الشيخ مالا حبيب يا أورا يا بيانين cewa za a tashi a aya ta ɗari da arba'in da tara a cikin wato suratul safat ƙarshen suratul safat wanda yanzu nan malam ya karanta mana wannan aya wanda ya tafi farkon karatun mu insha Allah a yau. Alamun mai da aya. فاستبق أمر ربك البنات ولهم البنون نعم الله تعالى أولا الآية yana ba da umarni ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya miƙa tambaya zuwa ga mushrikai waɗanda suke dingina wa Allah ɗa kuma ɗan ma mace sai Allah ta'ala ya ce jin ka nemi ka su. ka yi musu tambaya su ba ka amsa ali rabbika wani homer banon wato ubangijinka ya zaɓi ya kasance yana da 'ya'ya kuma 'ya'yan mata su kuma suna da 'ya'ya su maza wannan magana ta dingina wa Allah ta za mu ga ayoyi da yawa na alƙur'ani suna faɗa a kan wannan kuma suna nuna haɗarin wannan idan muka je ƙarshen suratul isra'i aya ta ƙarshe Allah ta'ala yana cewa وقل الحمد لله الذي لم يكن وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك جميل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله سبحانه وتعالى ينا كوري وكذا دون ɗa أوجد الله تواياتي a wajen wanda ba Allah ba ɗa kamala ce saboda ɗa wanda yake son ya samu ɗa yana buƙatar haka ne domin ya samu wanda zai gaje shi in ya mutu ko ya sami wanda zai taimake shi in ya yi rauni ko kuma ya samu wanda za a nunawa ko da bayan ransa a ce ga ragowar irin zuri'ar wani to ko ɗaya ba zai samu Allah daga cikin waɗannan abubuwan ba Allah baya mutuwa Allah baya yin rauni balle ya buƙaci ɗa subhanahu wata'ala da aka yi ce ka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah Allah zai lam yattakhidh waladan wanda bai riki ɗa ba mu aka umarta tun daga manzo sallallahu alaihi wa sallama mu yi godiya ga Allah Allah da muke bautawa wanda baya da da wannan shine usulubin alqur'ani mai girma to godiyar da zamu wa Allah idan muka kalli kanmu muka ga yadda muke da 'ya'ya kowannen mu yana jin dukiyar da Allah ya baki. ƴaƴansa sun fi cancanta da ita fiye da ƴaƴan waɗansu yana mako yana yawa yana mammata ya dukiyarsa don kada ya rasa abin da zai bar ƴaƴansa ko don kada ya rasa abin da zai ciyar da ƴaƴansa a da ya zama Allah subhanahu wataala bai da ɗa wannan nema ce a gare mu kenan da kowa da kowa bai ɗaya muke babu waɗansu wanda ƴaƴan Allah ne waɗansu kuma bayi a wajen Allah a'a dukkanin mu bayi ne mai matsayi kawai wanda ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa ayyuka da kwarai ya fi kowa imani ingantacce to shi ne wanda ya fi kowa matsayi a wajen Allah subhanahu wata ala, da haka nan Allah ya ce mu ce mun gode wa Allah mun gode Allah wanda bai rikida ba da nake roƙon a wajen Allah mu a gare mu ni'ima ce wanda take ba za mu ainihin wato manta da ita ba sannan yace ce wa lam yakul lahu sharikun bil mulki sannan Allah ba ya da abokin tarayya a cikin mulkinsa ma'ana ba ya da tunani ba ya da ministoci ba ya da daraktoci kuma idan muka kalli kanmu da masu mulki waɗanda suke da waɗannan duk wanda yake son ya ga wani babban mai mulki to yana buƙatar ya sami wanda zai masa tsani zuwa gare shi to Allah bai da wani tsani illa kai tsaye a duk inda kake mutum kayi imani da Allah to kana da damar yin biyayya ga Allah kana da damar cikar da buƙatunka a wajen Allah kana da damar ku yi fira a cikin suratul fatiha kai da Allah ba tare da katsalan da wani ba a ke kenan wato kasancewar Allah ta'ala a mulkinsa shi kadai ne yake mulki baya buƙatar goyon bayan wani baya buƙatar ƙuri'ar wani baya buƙatar haɗin kan wani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi kudusi yana cewa Allah ya ce ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقض ذلك من ملكي شيئا يا كبائنا da aljannunku da mutanenku da na farko da na ƙarshe da a ce za ku zama zuciyarku ta buce babu imani kwata-kwata a cikinta kuma tana kan kamar zuciyar wanda ya fi kowa iya kacewar imani to wannan bai rage komai ba daga cikin addu'a wato mulki na wannan ya gwada cewa ibada da muke yi da biyayya da muke yi wa Allah subhanahu wa baya taruwa da ita bai da bukatar ta mu ne muke bukatar mu yi wannan ibada domin mu samu kusanci da Allah domin mu samu rahmar Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka za mu ga al'ummomi da suke dingina wa Allah ta yahudawa da sai uzairu dan Allah ne gaisuwa ce da ta isa dan Allah ne ma'ana yawa to larabawa su kuma su ce mala'iku ƴaƴan Allah ne kuma mata to anan sun yi barna guda uku barna ta farko jingina wa Allah ka koma wani iri ne ko mace ne ko namiji wannan a wajen mu al'ummar musulmi bayanin da alkur'ani ya gaya mana wannan abu ne mai hadari kuma wannan kafirci ne da tabu samawati ya tabbatar da minhu al'amma تعتاد السماوات وتتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى أن دعا مخلدا آه، آه، آه. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وكل في السماوات والأرض من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا wannan shi ne musulunci da kado samawatu ya tafarkar da minhu wannan sammai guda bakwai waɗanda suke burbushin mu wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce kowace ɗaya daga ciki kaurinta wato tsawon tafiya ta shekara ɗari biyar saurin kowace sama ku duk irin ƙarfin da wannan sama take da shi wanda ba a taɓa ganin ta tsage ba ba a taɓa ganin wani ɓangare na ta ya ɓallo ya faɗa kan mutane ba saboda ƙarfinta saboda irin ingancinta wanda mu a ganinmu mu ‘yan adam da muke zaune a wannan duniya a halittar Allah babu abin da ya kai girman sama da ƙasa ba wai Allah ba ya da halittar da suka wayannan girma ba amma mu waɗanda muke iya gani a zahiri to ban ga wanda suka fi nan sama da ƙasa girma ba ga su kuma da karfe suna wata kuma ganin tsagewar su ba to amma wannan saman mai wannan karfin Allah ya ce ka tabi samawa fi kuma karna sammai sun gurgun kusata su aina ya gajiyar su tsatsage wata isakkul al kasa ta kakkece wata kirin zubalu hadda wato duwar wani su aina ya gurguje su fado kan mutane saboda ne an da auren rahman walada saboda kawai an ce Allah yana da ɗa duk lokacin da aka jingina wa Allah ɗa to kalla an sama wa Allah jinsi domin idan ka ce Allah yana da ɗa to wane ne ɗan in ka ce isa ne to isa mutum ne kenan ainihin kana ce wani a gaggaice Allah mutum ne wani ya mutum da Allah jama'a idan muka ga ɗan jaki waye ya shi idan muka ga ɗan dukuce waye ya shi godiya idan muka ga ɗan maraƙi, waye ya shi zamuwa to idan haka ne idan ka ce Allah ga ɗansa abin da kake faɗa mana a kai kai ce jinsin wannan ɗan da jinsin Allah jinsi ne guda wani yanzu da haka nan to kuma mala'iku aljannu sauran halittun Allah su kuma ya aka yi dan na abubakar da ya ji wannan magana da ya ce to in kun ce Allah yana da ɗa to wace ce uwar wannan ɗan wace ce uwar da wa ainihin aka haɗu aka yi wannan yaron saboda haka sai suka ce ai sarawatul jinni wato matan aljannu Ya'yan manya su ne ‘ya’yan Allah wato su ne ‘ya’yan mala'iku mata kaga duk wannan shafi baɗi ne da aka Allah ta'ala ke ce zakatu su ya saba minhu Wata tanshaqqu al wata wa takhirru al-jibalu hadda an aure rahman wa daga wa ma bage da rahman an wa daga nan wani karatu ne Allah ta'ala yake ba mu kun ga a wata aya Allah ta'ala yana cewa manzo Allah ba mawaki bane kuma waka ba ta dace da shi ba وما علمنا والشعر وما ينبغي Allah ya ce ba mu ilmantar da manzon Allah waka ba kuma waka ba ta dace da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nan abin da ubangiji yake nuna mana wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mawaka ba basira suka fi shi ba ba ba ba hazaƙa suka fi shi ba ba ce ba amma waƙar ba ta dace da matsayinsa a ce mata mawaƙi ba ba ta dace a ganke yana waƙa ba ba wai dan ba zai iya ba haka nan nan Allah ta'ala ke cewa wa ma yanbaghi lir rahman bai dace ba da ar-rahman ubangiji mai rahamar da ba ta da iyaka kuma a ce yana da ɗa ba wai inda ya ga dama ya zama yana da shi ba wanda ya sai hanya domin la yus'al amma ya ba wanda ya tambaye tambayar sa akan abin da ya aikata wala a mu'assiba mai hukumi kuma ba wanda zai biyo bayan hukuncin da ya yi a yi ainihin wato ya gyara a kai Allah ta'ala ya ce wa ma bagi da rahmani an da walada in kullu man fis samawati ta wani ai babu wani ko ku waɗanda suke cikin sammai wani ko wani suke ƙasa sama da kasa, duk abin da ke ciki ba sai sun je gaban Allah ranar alkiyama suna bayi kowa bawa ne illa ajin rahman abda to anan da ainihin suka ce Allah na da ɗa sun yi ɓanna guda uku mai da ɓanna ta farko jingina wa Allah ɗa mun ga yadda Allah yake faɗa da addini na wasa saboda tsaka waya ce a wurin Allah barnar su ta biyu su waɗanda suke wannan sun jingina wa Allah ta su sun yarda su samu ɗa amma ba ba mace ba iyayyarsu da ya mace ta kai ga in sun haife da ranta da lafiyarta ba ba ta da laifin komai illa laifi guda ɗaya dan me ta kasance mace wannan zai sa su ɗauke ta saboda inda suke wato ainihin haifi ya mace da je su tona rami da kansu su binne ta saboda aibi ne a wajensu abin kunya ne a wajensu kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa ya tawara min al-qawm ya tawara min al إلى بالجبين أينفقوا أمعهم لن yana kwakwaya wa mutane bai son a gaishe yana jin kunyar haɗuwa da mutane in an mata haihuwa an ce ko an haifi mace yana kunyar ma mutane su gaishe min su'i ma bushira bihi saboda munin abin da aka yi masa albishir da shi a wajensa albishir ɗin cewa albishirin sawa ne goro matarka ta haihu mai ta samu ta sabi ya mace wannan mummunan albishir ne shi a wajensa to da mummunan albishir ne a yanzu kuwa alawuni ya rike wannan abin da aka samu din wato wannan abin da aka masa albidin da shi haka nan a wulaƙance ya karɓi wannan ƙanƙanci an ya zuku robi tura ko ka ya je ya turbi ɗaya ta cikin ainihin wato turbaya wanne zai yi ba dai zai iya zama da shi ba tun kwanciyar hankali ala sa'a ma ya wannan hukunci da suke yi danyen hukunci ne Allah ta'ala ya ce ya munana kuma wani gudun Allah ta'ala ya ce wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna ainihin sanya ma Allah wato abinda su ba sa abinda suke kyama abinda suke kallo a matsayin wato ta waya wato su kuma sai wa Allah to kaga da fifita a kan Allah wannan ma babban laifi ne wannan ma babban laifi ne kuma sun aikata shi domin su sun miƙa wa Allah abin da ba ka so abin da su a wajen su ƙasƙanci ne sun jingina wa Allah abin da yake kamala ce sun jingina wa kansu wannan shi ne laifin da biyu sannan laifi na uku mala'ikun Allah Allah ya ba mu labari cewa Ku ne a cikin mala'ika su nurin? An su mala'iku da ba ɗaya daga aska. Amma bai gaya mana a can mai ba. A cikin ranar, alahu alahu, wata bai faɗa ba. A can mai ya ce mana daga aska. Sai mu kai a iya nan. An su mala'iku daga aska. An nali su aljamu min mari min nari daga ainihin ka madarar wato ainihin da wuta aka halitta aljanu wa kulika adamu da ma wasu balaku an halitta annabi adamu daga abin da aka wata babu ku ma'ana an halitta annabi adam daga iya nan abin da Allah ya gaya mana dangane da halittar mala'iku kenan ya gaya mana irin aikace-aikacen mala'iku wanda rashin imani da mala'iku zai bayi zuwa ga kafin cewa gaba ɗayan annabawa domin kowane annabi yana samun wahayin da Allah ya aiko masa da ta hanyar mala'iku to sun ce mala'iku Allah ta'ala ya halitta su a matsayin mata ko kuma ƴaƴan Allah ne mata cewa mala'iku mata alhali su ba sa son mata suna kallon mata a matsayin wata kazanta har ma wani daga cikin su ya waka yace innan nisa'a shayatina kulibna lana na'udhu billahi min ya shayatin yace mata ba wani abu bane illa kawai waɗansu ke ɗanu ne aka halitto mana kuma tsarin Allah ke ɗanu wani ya billah da wani malamin musulunci ya maida masa da martani yace innan nisaa rayahina kulibna lana wa kulluna yashtahi kama rayahini ai mata ba wani abu bane turare ne mai kanshi Allah ya halitta mana kuma kowannen mu yana son turare mai kanshi ba ku wanda ba ku alamma turare mai kanshi ko ba ka ku kowa yana son turare mai kanshi an gane don haka mata suna da kima suna da daraja suna da matsayi a musulunci kuma ba bambanci tsakaninsu da maza illa tsoron Allah ai akwai matan da in an faɗe su kai ma ta san sun ma fi malamin garo ku ba ma maza ba in an ce mace wance za ka ce an ambaci Aisha ummul na da ita da malamin garo ku ne kuma tsaye a wajen Allah kai ma ta san ta fi malamin garo ku in an ce ummul mu'minin Khadija an ce mafi. waɗannan ba mata ba amma da wani namiji za ka iya kara ba ai ba kowane namiji ne ma ya kai darajar irin waɗannan matan ba Maza Allah ya ma ce ita Fatima ita ce sayyidatu ya halin janna ita ce shugaban matan gidan aljanna baki ɗaya ita ce woman leda ta gidan aljanna gaba ɗaya daga wannan matsayi ne ba kowane namiji ma zai iya samun ba ya danganta da tsoron Allah amma da su sun jingina wa Allah abin da ba sa so sun wasa wa mala'ikun Allah a matsayin mata alhali ga matsayin mata su a wajen su sannan sun jingina wa Allah ta duk waɗannan abubuwa shine Allah ta'ala ya ce fasafci ka tambaye su an rabbika albanatu wa lahum albanun wannan tafi da suka yi wato suka ce Allah yana da 'ya'ya mata su kuma 'ya'yansu maza to sai Allah ta alace an na kala kala na mala kata kala ta hun ka hudu Allah ya ce an kala kala kala ina ta wani ta yi nuna Allah ya ce su rai mamalici mala'iku a matsayinsu na mata kamar yadda suka ce an yi wannan ne a gaban gidansu kun ga lokacin da Allah ya halitta mala'ikun a matsayin mata ko ku da kasu suke faɗa a wata ayar Allah ta'ala yana cewa a tayi lokal qaum أفرجا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون الله تعالى يأتي أشهدوا خلقهم ويسأل halarci gurin lokacin da Allah yake halittar mala'iku da fuska bi shahadatu to za a rubuta shaidar tasu wani su aluna kuma a tambaye su a ranar kiyama kuma ba su da amsa da za su iya ba Allah amsa da za ya iya fuskar da su da haka dingina wa Allah subhanahu wa ta'ala mace ko dingina wa Allah 'ya'ya ko dingina wa Allah ƴaƴa mata wannan duka karambani ne kuma kafirci ne kamar yadda musulmi ne nuna mana na'am

فاستفتهم أجرتك ina أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون على كثورة على wannan kalmar ala ana amfani da ita don jawo hankali kamar yadda muke ji a da wato mutum ya zo mai gari ya aiko ya ce ya kuwa jama'ar gari domin ya jawo hankalin kowa zuwa ga abinda zai faɗa bayan hankalin kowa ya dawo wajensa yana saurara sannan sai ya faɗi saƙon da ake so ya isar to sai Allah ta'ala ya ce ala ku saurara kowa ya kawo hankalinsa kowa ya ba da attention ɗinsa akan magana da Allah ya faɗa mana min yafkiyin saboda tsananin ƙaryarsu al'ifku ne mafi munin ƙarya wato abin da ƙarya da aka kama da ifku to ta ya kai muni kuma ta yi zurfi da yawa Allah ya ce saboda tsananin ƙaryar su mummuna la yaquluna suna cewa waladallah cewa Allah yana da ɗa ma'ana Allah ya riki ɗa to shi ɗa in an ce an samu ɗa dole ne a samu tarihin yaushe ne aka yi wannan yaron da wa aka haɗu aka yi wannan yaron sannan me ya biyo bayan haihuwar wannan yaro duk wannan amsa wanda suke jinginawa Allah da ba su da ainihin wato bai amsa a kanta a cikin sosai da suke cewa annabi isa dan Allah wannan maganar ba ta fara bayyana ba ba wanda aka taɓa jinsa a bakinsa a bakinsa sai bayan haihuwar annabi isa da shekara sama da ɗari to kafin nan yaya al'amarin yake me yasa magana ba ta fito fili ba sai bayan wannan lokaci mai tsawo kuma da aka jingina wa Allah cewa ya ya yi wannan bawa me wannan ya kada wa mulkin Allah wata kamala ce ya samar wa Allah wanda kafin shi babu ita kafin ya zo wata tawaya ce take tare da ubangiji wanda da zuwansa aka sami wannan kamala duk wannan waɗannan amsoshi babu shi da ka Allah ta'ala ce la yaquluna wa nadalla Allah ya ce wa innahum lakadibun lalle hakika su ji Allah makaryata ne kuma Allah ya rasu a kaza yace asabal banati alal bani idan Allah zai rike da me yasa menene sirrin da yasa ya rike 'ya'ya mata a maimakon ya rike ‘ya’ya maza me yasa ya fifita wato ainihin ‘ya’ya maza kuma da ƴaƴa mata kuma ‘ya’ya mata da aka ce mala'iku mala'iku to mala'iku bayan Allah ne masu tsananin biyayya masu matsayi a wajen Allah waɗanda suke ɗauke da al'arfin Allah waɗanda suke kewaye da al'arfin Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke rubuta ayyukan bayi masu kyau da marasa kyau waɗanda suke yi mana addu'a wato kuma yadda ubangiji Allah subhanahu wataala ya faɗa to waɗannan bayan Allah ka jingina musu cewa ƴaƴa ne na Allah subhanahu wataala mata Allah subhanahu wataala baya da ɗa ko namiji ko mace kowa da kowa bawa ne a wajen Allah hatta annabawa bayi ne na Allah subhanahu ta'ala kuma za mu zama karanta a cikin wannan sura wanda za mu tsallaka zuwa gare ta mu ga idan Allah ta'ala ya ce da wani bawa wani matsayi wannan kalma take ba wannan bawa idan idan ya samu wannan wannan wato wannan jada daga wajen Allah subhanahu wataala asabal manati alal banin ma lakum kaifa tahqun yake gare ku wani irin tunani ne ya shige ku wani irin ruwa kuka shiga kai ba ta hukumu ta yaya kuke zuba da irin wannan hukunci ɗanye wanda ba ya da hujja rubutacciya ya da hujja wata ce za a iya dogara da ita to in akwai hujja da shi Allah zai nemi a kawo أفلا تذكرون tunani تنانين tunani mana. منا في إنك wato kaga dan akuya yana tafiya dan akuya sai ka nuna samuwa ka ce ita ta haife ki to abin da za a fara tunani ba ka da tunani abin da za a fara hange lalle akwai matsala a kwallonka ka ɗauki ka duba ɗan akuya ka ce samuwa ta haife ki ko ka duba wani ɗan jaki ka ce raƙuma ce ta haifa to za a ce lalle kana da ɗan taɓa hankali da haka Allah ta'ala ce a falatar zakaruna ba ta tunani ne masu barin irin wannan magana suna jingina wa Allah da da ya ce wata hujja bayyananniya Allah ya hujja yake nema in akwai hujja a ta أعطاب كتابكم إن كنتم صادقين zo da littafin hujjar nan ana sa a same ta hujjar rubutacciya wanda kuma daga cikin littattafan da Allah ya saukar daga sama kuna da hujja a cikin injila ita a taurar da kuke cewa kuna bi a buɗa ta a gani ina ne inda aka ce annabi isa ɗan Allah ne idan yahudawa ne a taura ina ne inda aka ce aina uzairu dan Allah ne ina rubutacciyar hujja daga Allah am lakum kitabun zai kuna da wani littafi wanda kuke karanta wannan labarin da kuke ba daga cikin sa ko kuwa babu to idan babu wannan ya gwada cewa magana ce wanda take da kundin maganar kundin kuma a addinin ta ba a aiki da ita ba a ainihin daukar ta a matsayin hujja wanda za a yi wa Allah subhanahu wa ta'ala zai yi da Allah ya ce وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت Allah ya ce wajen abu sun sanya ko ya ata iduna malamai suna fasara kalmar jawo a nan al'ishikar ai ya ata iduna sun sanya suna da ishikari suna da yarda a zuciyarsu cewa akwai dangantaka wato nasaba nasaba ta jini bainahu wa baina jinna tsakanin Allah da aljinna aljinna nan suna nufin mala'iku me yasa ake ce da mala'iku aljinna saboda mala'iku ba a iya ganin shi yasa ake ce da aljani aljani saboda aljinnu ai al-makuru al-muzabba wanda yake a boye yake ba a iya ganin sa ba ma iya ganin aljannu ba ma iya ganin mala'iku dan adam ma kaga yanzu Allah rama da gani shi ma da yana cikin aljin Allah ta'ala ya ce wa in antum ajinnatu fi bukuni ummahatikum a lokacin nan kuna ajinna ma'ana jarirai a koya a cikin ɗanyen wasu iyayenku mata wannan ya gwada abinda ba a iya gani shi yasa aka dingina wa waɗannan bayan Allah mala'iku ta aka kira su sunan aljinna wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba sun sanya dangantaka tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da mala'iku kuma dangantaka ta nasaba wato ainihin da jini irin yadda ake samu tsakanin da da uba Allah ya ce wa kada alimatil jinnah to su aljinnatu din mala'iku din wallahi in ji Allah sun riga sun sani innahum la rura. masu fadin waɗannan magana masu fadin irin waɗannan maganganu suna jingina ma Allah ta suna ce da mala'iku yayan Allah mata lamu da rura wani ababen halartowa ne zuwa ga azabar wuta ranar alkiyama kan wannan magana duka sai ainihin wasu Allah ta'ala ya halarto da su zuwa ga azabar wuta kuma ya musu azaba a matsayin waɗanda suka kafirce masa iya jingina masa abin da ya kubuta da gare shi sai Allah ta'ala ya ce amma Allah ya ce subhanallah kalmar subhana kalma ce asalin kalmar wato sabbaha ma'anarta al-ibadu an su'i a nesantar da abu daga mummunan abu in an ce subhana subhanallah ma'ana nesanta daga tawaya nesanta daga rashin kamala mai santa daga mummunan abu ya tabbata ga Allah Allah ya fi ƙarfin a ce yana da aboki Allah ya fi ƙarfin a ce yana da ɗa Allah ya fi ƙarfin a ce yana da mata Allah ya fi ƙarfin a ce yana da sa'a duk waɗannan abubuwan sa'a wato mata ɗa da makamantansu a wajen Allah mummunan abu ne shi za a kawo kalmar subhana a matsayin mazdari wani gurin za ka ga Allah subhanahu wa ya kawo wannan kalma da ainihin zai nema zai sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi abin da yake cikin sammai na halittar Allah da abin da yake cikin ƙasa na halittar Allah gaba daya sabbaha lillah wato suna yin tasbihi ga Allah ma'ana suna tsarkake Allah suna nesanta Allah daga abin da bai dace da shi ba suna nesanta shi ma'ana sun nesanta shi kun nan an kawo da fi'ili mari can an kawo da mazari wani gurin sai Allah ta'ala ya ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wa fil ardi halittar da ke cikin sammai da halittar da ke cikin kasa suna yin tasbihi ma'ana suna da Allah yanzu haka suna yi gobe za su gaba da yi jiya ma sun wani suna yi sun kwana suna yi ile mu zariki wato koyaushe a cikin wannan aiki na tsarkake Allah daga abin da bai dace da shi suke yusabbihu lillah wani wajen Allah ta'ala zai kawo da fi'ili amri sabbih isma rabbikal a'la ma'ana ka nesanta sunan ubangijinka madaukake ko mafi daukaka daga abin da bai dace da shi ba to kun da nan Allah ta'ala ya kore duk wannan magana ta jingina masa ɗa ko kuma ta jingina masa ‘ya'ya mata yace subhanallahi amma ya rubu tsarkaka da nesanta daga abin da suke wasa Allah suke siffanta Allah da shi na cewa yana da ɗa tsarkaka da nesanta ta tabbata ga Allah akan wannan sai ce inna ibadallahi mukhlasin na illa ibadallahi mukhlasin al-istisna wa anan malamai suna cewa istisna idan mutsafi ma'ana lakin ibadallah sai dai bayan Allah al-mukhlasin waɗanda Allah ya tsarkake to waɗannan suna da kusanci da Allah a matsayinsu na bayi waɗanda suke tsarkake ibada ga Allah kuma waɗanda Allah ya tsarkake su daga munanan akido da munanan ɗabi'u da munanan ainihin wato ibadu to waɗannan su Allah na da dangantaka da su ta ubangiji da bayi wannan ita ce kawai alaka ibadallah al bayan Allah masu ainihin masu ikhlasi ko kuma wanda Allah ta'ala ya barkake to wannan dangantakar tsakanin abidun da ma'abudin akwai ta tsakanin Allah da bayi na kware, amma ba tsakanin waladun wa walidun ba ko sahibun da sahiba ba wannan daga cikar Allah baya da ita tsakaninsa da kuwa illa ibadallahi al na'am فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بمعتبرين نعم الله تعالى فإنكم وما تعبدون أنا Allah سبحانه وتعالى ta'ala wato هذا su masu bauta ma wani Allah masu jingina ma Allah ‘ya'ya ko abokin tarayya da su da waɗanda suke jingina wa Allah din a matsayin abokan tarayyar Allah ko kuma kamar yadda suke cewa a matsayin ‘ya'ya na Allah Allah ta'ala ce ma an tun alaihi bi fatimina ko an tun wa mata abu ku da abin da kuke bauta din ba wanda za ku iya fatarwa ba ku isa ku fatar da kowa ba duk wannan fitilar ba za ku iya fitilar mutum wato ainihin a cikin addininsa ba ko a cikin tauhidinsa ko a cikin bin sunnarsa ba za ku iya ba ma an tun alayhi bi zalimina ba za ku iya da fuskantar fitilar kowa ba akan Allah subhanahu wa ta'ala kace fatanar fulanin alam da asiri wane ya fi fitinanci a akan ainihin wato dangane da matarsa ko dangane da adiminsa ya fatar masa da ke ma'ana ya lalata masa tarbiyyarsa to ba wanda za ku iya lalata wa tarbiyya ba wanda za ku iya fatarwa da kuma nan maganganu da suke gada, ba an tun alai da kafirina إلا من هو ثالث إلا من da ثالث جحيم Allah ta'ala ce sai dai wanda za ma can yana cikin waɗanda za su bauta wanda yake da ma ɗan wuta ne ya zaɓa wa kansa hanyar shiga wuta to wannan za ku iya fitinarsa domin Allah ta'ala yana cewa a wato wanda duk ya rike hanyar Allah to ya fi ƙarfin shekar eh, inna wula ta lahu على الذين آمنوا Allah ta'ala ce, "Inna hulki ne ɗan laisa lahu sultan ba da wata dama ba ya da wani iko automatic iko na fatar da wani to ba da irin wannan iko alal ladina amanu akan waɗanda suka yi imani wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suke dogaro akan ubangiji duk wanda ya yi imani da Allah kuma yake dogaro da Allah to shaitan ba ya da wani iko a kansa wa ala rabbika tawakkal inna ma sultanu kadai dai ikon shaytan na batarwa alal ladina yatawallawna yana nan akan waɗanda suke jibantar shaytan wanda ya bi layin shaytan wanda ya bar layin Allah ya bar layin Mawdu sallallahu alaihi wa sallama to wannan kan ya bar dan gidan shaytan shaytan na iya yadda ya ga damar amma wanda ba shi ba bayan da dan zai iya da shi wa ala da yau da domin ma Allah ala ce ma antum alai bi nina illa man huwa zalim jahim sai ko wanda yake dama mai shiga wuta ne ko wannan aidan wato babu yadda za a yi da shi sai ne ya shiga wannan wuta wa وما منا إلا ya لنعم الصافون وإنا لنعم المسبحون الله تعالى وما منا وما منا إلا له مقام معلوم ba wani daga cikin mala'iku da suke wannan magana babu wani daga cikin wato su mala'iku illa lahu maqamun ma'lum ta ce yana da matsayi sananne zai iya tsallake shi zuwa ga matsayin da yake zama da wannan wanda yake jagoran su gaba daya wanda Allah ya ba da labarin kowa yana masa biyayya a can mubayar sama wato ana masa biyayya a can wato sama shine mala'ika jibril amintaccen Allah wanda kuma duk mala'ikun ke yi masa ke yi masa biyayya to shi ma lokacin da za su yi isra'i akwai da za su yi iradi da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ai da aka wuce sama ta daya ta biyu ta uku ta huɗu ta biyar aka je sama ta bakwai aka je ta shida aka je ta bakwai ana zuwa inda ya san iya su kenan ya ce to ni kan daga nan ba zan iya karawa da ruwa wuce nan sai dai kai kuma ya kai kolar makular matsayinsa mala'ikun Allah da annabawan Allah kowa akwai matsayinsa wa ma minna illa lahu maqamun ma'ruf manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin bai yake cewa wato ainihin sama tana ainihin wato ƙara irin kiki kiki idan an tsora wa abu kaya kayan yayi nauyi to ainihin sama tana ƙara irin wannan kamar wato ainihin ta za a kike saboda ainihin mala'iku babu wani guri wanda za a iya takawa wanda kafa za ta iya takawa ba ce akwai mala'ika ko dai yana sujjada a gurin ko yana rubuce a wannan guri gaba ɗaya a cikin take dam da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala kuma kowa a wannan sujjadar tasa ko a wannan rukunin nasa ba zai bar gurin da nan aka ce ya tsaya ya wannan ibada ba wa ma min na illa lahu maqamun ma'lum ba wani daga cikin ba ce yana da sanannen wato ainihin matsayi wanda ba zai iya tsallake shi ba wa inna وإنا لنحن ya ce su يسبحون الله تعالى يقول ملائكه كتير وإنا مو ملائكه لنعم والله هنا الصافون waɗanda muke jeruwa wato masu masu jeruwa me ya samu a cikin wato kamar masu yin fare a gaban ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya zama Allah yake cewa ba fa yi sauro ba kamar yadda mala'iku ke zau a wajen ubangijinsu wato ma'ana a jeru wannan a jikin wannan kamar an jera bulo za a yi gina katanga wannan ya jeru da wannan an miƙe ba wani ya ci tungula gaba ba wani ya ja da baya an jeru abin sha'awa abin ainihin wato ban mamaki wani bawan Allah wato yaro ne saurayi a wani gari nan a cikin da muka zaure muna zuwa irin wa'azin magudawa ɗin nan kiran magudawa zuwa ga addinin musulunci sai muka haɗu wani yaro wanda yake ya kai kamar shekara goma sha takwas haka zuwa ashirin to shi wannan yaro ba ma guje ne amma kuma abin mamaki ba wanda yake riga shi zuwa masallaci kullum kafin da ya ya kiran, sallah yana masallaci kuma da shi za a yi sallah kuma komai damana sai ya zo kuma komai sanyi sai ya zo amma an yi an yi musulunta ya ce shi ba zai musulunta ba amma shi yana sallah sai muka je ganin ake bani labarinsa sai na ce a kiran aka kira wasu ya zo na ga labarin da aka bani game da kai ce gaskiya ne to me yasa kake zuwa sallah yace wallahi babu abin da yake burge shi a sallah illa ya ga an je wurin da. kuma an kai an zo an yi sauri kuma an zo an duka tare kuma an dago tare kuma an je an yi sujjada tare wannan abu yana ba shi awa sai ce kuma mutane ka shiga mana musulunci ya ce a'a shi gaskiya akwai abubuwa guda biyu da suka sa shi ba zai musulunta ba na ce menene ya ce to an ce in mutum ya musulunta ba zai sha kunun koko ba shi kuma yana son ya sha kunun koko na biyu an ce idan mutum ya musulunta in akuya ta mutu zai je ya je ba yan taron da ta mutu ba za a ci ba shi kuma bai iya yarwa ba na ce wannan mai matsala ta kawai ya ce ce a wannan ba damuwa ka musulunta ko ya za a yi da biya ko wani ce ba ko ya ka dai musulunta ya za a yi da muke na ce kaka damu ka dai musulunta to ya dai musulunta da ya zauna a cikin kafirci da ya zama musulmi mai shan giya wanda ya fi ɗan dama dama musulmi mai shan giya ya sai mu mai da kokarin mu ya zame mu raba shi da giya amma dai ya bar ya ya shigo musulunci wallahi bawan Allah nan yana zuwa masallaci muka daukar sa muna yawo na wannan ainihin wato kira zuwa ga magudawa duka duka ba a kai wata uku ba sai bawan Allah nan ya ji babu abin da Allah ya tuta masa tsanarsa kamar giya ya ji baya kaunar giyar kuma ya daina shanta mu ke kuma ya ce kuma ana niyyar suna da zurin nan da in shekara da shekaru ma ban samu ainihin wasu akwai ta ta mutu ba ta zama ba ta kullu balle ma mu a cikin muda saboda haka nan kuma sai Allah ya dinga sanyawa dabbobin da kan albarka maimakon ma su mutu ya dinga su dinga karuwa sai ya zama ya musulunta alhali da mun bar shi a cikin kafircin kaga ba zai bar giyar ba ba zai bar wuce ba kuma ga kafircin yana yi to kun ga a ce wannan abin da ake yi na tsawo wani abin sha'awa ne a ta da waɗanda ma ba su murmurin da ba saboda haka nan Allah ta'ala ke cewa mala'iku suna cewa inna la nahnu safuna lallai mu ne masu yin tsawo a wajen ubangiji wa inna la nahnu musabbihuna kuma mu ne masu yin tasbihi da godiyar bangiji Allah subhanahu ta'ala kuma Allah ya gaya mana irin yadda suke yin tasbihin nan alladheena ya'maluna al-arda wa man hawlaha alladheena ya'maluna al wa man hawlaha يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض الذين عملوا العرض ومن عرضه يسبحون له ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وإلا رحمة وإلا فاغفر للذين آتوا واتقوا سبيله Allah عذاب ya الله سبحانه وتعالى يا ماذا يكره الزمن من الآية أما كما قالوا يا كمنا وأن يا كماتا ainihin ah, ba da dama ila akwai tambayoyi da biyo bayan abubuwan da aka karanta ko kuma wani karin bayani wanda ana son sirda sirda a tashi ainihin wasu ƙarfe goma da rabi da wata ko akwai masu tambaya ba a rubuto ko kuma wanda ba a rubuto ko ma yi ba to allazina yahmiluna al-arsa wa man hawlahu mala'iku waɗanda suke ɗauke da al'arfin Allah wa man hawlahu da mala'iku waɗanda suke kewaye da al'arfin Allah yusabbihuna bi hamdi rabbihim suna tafiye da godiyar ubangiji wasannin tafiye da godiyar ubangiji babu abin da Allah yake so su bar wa nuna bihi kuma suna yin tafiye nan tare da godiyar ubangiji kuma suna yin imani da Allah wa da bai na amanu suna neman gafara da dukkan waɗanda suke imani da Allah wa bana ويدعو للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما الله وسعت كل شيء رحمة وعلما wato kayan wasu komai ta ɓangaren iliminka babu wani abin da bai shigo ciki ba babu wani abin da baka sani ba iliminka ya yi wasu komai da kowa wa kuma rahamarka ta yi wasu komai rahamarka ta yi wasu wato mutane dayar wasu dabbobi dayar wasu tsuntsaye dayar wasu ƙwari wasu komai mafi girman rahama shi ne wahayin da kai wa bayi wanda ya zama sarfiyar wanda ya bishi zai samu tsira bai shigo ta ba wannan shi ne mafi girman rahama ruwan sama rahama ce iskan nan da muke shaƙa rahama ce wannan rana da ke hudowa da haska mana garinmu rahama ce damana da Allah ta'ala ke bamu abinci ya fito ya yi kwaya mu samu mace mu da dabbobin mu rama ce ramar ubangiji ba za ta iya kirguwa ba kuma ta yi komai daga firin da zai sabuwar da ko da laka Allah ka gabarta ma waɗanda suka tuba kuma suka ba hanyar ka ya Allah ka gabarta musu wa qihim azaban jahim Allah ka kare su daga ainihin azaban jahim azabar ainihin wato da jahannama gaba daya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga azabar wutar jahannama abin da muka faɗi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah mu da zargi ya ainihin gafarta mana wa sallallahu alaihi wa sallam